This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. ko kuma ga masu yanar gizo suna iya kama mu a duk lokacin da suke bukata ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Kabara tare da Mahmud Lalo muka sake dawa a wannan dare da fatan mun wuni lafiya. Me 'yan jam'iyyar PDP da suke komawa APC ke cewa ne game da maganar shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan da ya ce sai sun rasa abincin da za su ci. bai kamata ce shi gullok ya fara wani magana ba domin mm. kuma ya kokari ya gama lami lafiya a irin na tura a ce let me dubu a dan ruha mai a cikin zai zauna can kawai otofai ya mm. zama shi lami lafiya ba kuma koma yana cokano kugiyar da za ta makale mai kogaro ba <laughs> to bayan wannan kuma za mu ji wata waina ma'aikatan Legas suke tonawa ko kuma suke toyawa a wannan rana ta ranar ma'aikata ta duniya. dukiyar al'umma ne aka hau ya kai ga a ce har kashi 25 cikin 100 na kasafin ƙasa a ce 'yan majalisar dattawa da na da na tarayya su suke amfani da shi To haka kuma za mu ji shin wani jimami 'yan jihar Filato ke yi a wannan rana ta ranar ma'aikata? Kar ku manta yau za ku bugo mana waya ne ku faɗa mana dukkanin ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a yau Juma'a amma duk fa sai bayan mun sha labarin duniya. Ba jama'a assalamu alaikum. Babban mai shigar da ƙara a birnin Baltimore da ke nan gabashin Amurka ta sanar da cewa za a tuhumi 'yan sanda guda shida da ke da hannu a wato a cafke Fred Gray. Tana mai cewa ƙwararre a fannin bincike ya ba da tabbacin cewa kashe bakar fatar aka yi a kurkukun 'yan sanda. A yau Juma'a wato a tonin jihar Maryland Mosby ta ce Gray ya yi fama da mummunan rauni a wuyansa yayin da aka ɗauke shi a motar 'yan sanda a ranar 12 ga watan Afrilu. ta kara da cewa ba a saka mai maɗaurin jiki ba sannan kuma ba su kai shi asibiti ba a lokacin da ya ce yana buƙatar taimako baya ga haka atonin ta ce kama shi da aka yi ba a yi bisa ka'ida ba sannan yan wukar da aka samu a jikinsa babu dokar da ta haramta rike ta daga cikin laifukan da za a tuhumi 'yan sandan shida akwai laifin kisan da ba da gangan ba sannan za a tuhumi ɗaya daga cikinsu da laifin yin kisa amma ba wacce shirya ba da gudanar da aikin ofishi ba bisa ka'ida ba da kuma tsarewar da suka mai a kurkuku wacce ita ma aka ce ba a bisa ka'ida take ba shugaba barack obama ya ce yana da matukar muhimmanci a fitar da ainihin gaskiyar yadda lamarin ya faru yayin da magajin garin baltimore stephanie rawlings blake ta nuna takaicinta bisa waɗannan tuhume-tuhume sannan ta ce biyar daga cikin 'yan sandan tuni sun shiga hannu kana ta baiwa kwamishinan 'yan sandan birnin umarni da ya yi maza-maza ya kore sa aiki wannan sanarwa wacce ta zo wato ta 'yan sandan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta kiraye-kirayen yin adalci a kisan na wadda ita ce kisa ta baya-bayan nan da ake zargin 'yan sanda fararen fata na yi wa bakaken fata lamarin da ya janyo kakkausar suka da zanga-zanga a wasu sassan amurka To masu gudanar da ayyukan ceto a Nepal na ci gaba da binciken burbushin da bala'in girgizar kasar nan ta haddasa wanda har yanzu ya kakkashe mutane kuma yawan wanda suka mutu din ya haura mutane dubu shida da ɗari biyu. ana kuma sa ran adadin zai karu yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da zakulo gawarwaki a ƙarƙashin burbushin gidajen da suka rushe wanda girgizar ƙasar ta zubar da su a ranar 25 ga watan afrilu rahotanni sun nuna cewa a hankali da al'amura sun fara komawa yadda suke a da inda masu shaguna suka buɗe sannan wasu magidanta kuma suka fara komawa gidajensu sai dai har yanzu wurin warin gawarwaki na ci gaba da bata gari ko kuma yana ci gaba da damun al al'umma da kuma zama kalubale ga mutane a yau ne kuma jami'ar hukumar jin ta majalisar ɗinkin duniya valery amos ta ziyarci wasu yankunan da girgizar kasar ta shafa a wata ziyarar kwanaki uku da ta kai kasar a jiya alhamis masu ayyukan ceto sun gano wasu mutane guda biyu da suka tsira a babban girgizar kasar da aka yi a garin na kathmandu wanda lamarin ya zo a matsayin bazata mutane da dama sun nuna farin cikin su a fili a lokacin da aka zakulo wani yaro mai shekaru shekaru goma sha biyar wanda burbushin wani gida ya ruguje a kansa sawo'i bayan haka kuma aka sake ceto wata mata a wani otal mai ciki wadda shekara sama da talatin ce ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kiwon lafiya a amurka za su rufe wata cibiya da aka bude a liberia a lokacin ana ganiyar fama da matsalar cutar ebola a kasar. hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen ayyana kasar a matsayin wacce ta shawo kan cutar mai saurin kisa yanzu kasar ta kwashe kwanaki 32 ba tare da an samu wani da ya kamu da cutar ba idan kuma har lamarin ya ci gaba da haka wato auku a haka ranar tara ga watan mayu mai yiwa hukumar lafiya ta duniya ta ayyana kasar a matsayin wacce ta shawo kan cutar. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka ce rana ce ta ma'aikata a duk faɗin duniya wanda kuma a jihar Legas ma mun ce ba a bar su a baya ba domin mu ji shin wace irin waina suka toya ga wakilinmu Babangida Jibrin da rahoton da ya haiko mana. wasu ma'aikata kenan ke rera taken karfafa gwiwa na ma'aikata a ranar bikin ma'aikata da aka gudanar a tarayyar najeriya naira kusan biliyan uku da rabi ne dai aka ware domin biyan shugaban kasa da mataimakinsa da kuma sauran 'yan majalisu da masu rike da makaman siyasa a matsayin kudaden sallama daga aiki bayan kasa samun nasarar zaben da ya gabata ba da sanarwar ware wayannan makudan biliyoyin naira domin biyan shugaban kasa mai barin gado da kuma mukarabansa ya zo ne a daidai lokacin da ma'aikatan najeriya suka bi sahun sauran ma'aikata a kasashen duniya daban-daban wajen gudanar da bikin ranar ma'aikata na ɗaya ga watan mayu ga dai abin da wasu daga cikin ma'aikatan ke cewa game da albashi ko allowance ɗin 'yan siyasar najeriya wanda ake cewa ya fi na wasu kasashen da aka yankewa demokradiyya cibi yawa ai sai mu ɗauka kuɗaɗe ne na raya aljihuninsu saboda dalilin ma'anan shine duk ɗan majalisar da ka zaɓa ma baka ƙara ganin shi yau mu ɗauka talaka yana da 'yancin da zai bi shi a ofis ɗin shi a abuja to bai da ikon shiga tambayoyin da ka'idojin da zai cika ma ba zai iya cika su ballanta na ya je ya same shi hayar mika wani koken shi a wurinsa a duk lokacin da aka kalubalanci 'yan siyasa da kukan albashi ko allowance ɗinsu ya yi yawa dai sukan fake ne da cewa najeriya ƙasa ce mai bin tafarki irin na demokradiyya tsarin kuma da ke da tsadar gudanarwa a don haka na tambayi malam tukura abdulkadir malamin siyasa a jami'ar jihar kaduna ko haka demokradiyya ya gada ba abin da ya haɗa tsarin demokaradiyya da zama na na rayuwa irin na wannan dukiyar al'umma ne aka hau ya kai ga a ce har kashi 25 cikin 100 na kasafin ƙasa a ce 'yan majalisar dattawa da da cizai da na tarayya su suke amfani da shi to wannan yana nuna maka irin halin bala'i da ƙasar nan ta faɗa shi yasa kaga hanyoyi ba za su gyaru ba shi yasa kaga tsaro ba zai wadatu ba harkar gyara ilimi ba zai yiwu ba domin tun da kashi 25 an kashe shi akan mutane da ba su kai mutum 600 ba a cikin mutane miliyan sama da mutum miliyan 160 wannan rashin imani da rashin tausayawa ya kai kololuwa wannan biki na ranar ma'aikata dai ita ce ta ƙarshe da za a gudanar a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar pdp ta shugaba goodluck ebele jonathan mai barin gado yanzu da ya fatan ma'aikatan kamar sauran 'yan najeriya shine na kawo ƙarshen kashin dankali da ake wa ƙaramin ma'aikaci da kuma sauran talakawa da kuma cika alkawuran da gwamnati mai shuɗiya ta ɗauka ba tare da cikawa ba matsalar da kuma gwamnati mai kamawa a ƙarƙashin jagorancin janar muhammadu buhari ke fatan magance shi sai dai kafin nan bisa ga dukkan alamu ma'aikatan za su ci gaba da rera waƙoƙin neman goyon baya da kuma ƙarfafa zukatan ma'aikata 'yan uwansu kamar haka. Solidarity. baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa to haka yake sai kuma mu je ga wakiliyarmu ta murya amurka wato zainab babaji inda za mu je a jihar filato su ma ga abin da suka yi a game da ranar ma'aikata ta duniya yayin da ma'aikata a faɗin duniya ke bikin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe musu A jihar Plateau ma'aikatan kuka suke kan rashin biyan albashi da wasu haƙoƙinsu na watanni da dama. Ma'aikatan na jihar Plateau ba su yi gangamin biki kamar yadda suka saba yi a lokutan baya ba. A wannan karo sun taru ne a ofishin kwadago don su nuna juyayinsu wa gwamnati kan rashin biyan albashin na watanni da dama. A cewar shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau kamar Jibrin Bancir, ba su da dalilin murna sai ma kiran ma'aikatan suka yi da su shiga yajin aiki daga ranar talatan nan idan har gwamnati bata biya su albashin ba. Mukan anya ba wani bikin kirki a nan domin muna cike da bakin cike da juyayi bisa halin da muka samu kanmu a ciki. Yanzu kusan wata shida zuwa bakwai gwamnatin nan bata biya mu albashin mu ba, ba karin girma, ba komai ma'aikata ga sunan dai suna cikin mummunan hali na rayuwa saboda haka muna so duk duniya su san cewa an tozarta mana an ci mutuncin mu zuwa ga wannan lokaci wannan gwamnati za ta fita yanzu saboda haka ba wani bukata mu mu ce za mu zauna mu yi farin ciki farin cikin me eh yanzu an riga mun ba ma gwamnati takarda daga zuwa ran monday eh, sha biyun dare in ba su magance wannan matsaloli ba Allah da za mu janye aikin da muke yi za mu ji yajin aiki ran talata a kananan hukumomin jihar plateau ma lamarin ta sake zani ba kamar yadda shugaban ma'aikatan kananan hukumomin jihar platon samson mafu ya shaida min halin da suke ciki akwai ma'aikatanmu wa'inda ba a ce masu an kore su aiki ba ba a kuma biya su albashi ba an ce ana kan tattance su eh kamar wanda ba an ce ba tattance su ba sun kai kusan shekara ɗaya da wai su watanni yanzu ba biya su ba mu sauran kuma da an tattance dama wata biyu muke bin albashi yau da safe mun gan an fara biyan na watan uku kaga mun shiga watan biyar sauran watan hudu kenan yana na yana hangin ba daɗi ba sai dai kawai kullum muna tawakali ga allah cewa ubangiji zai taimaka mana mu samu inda za mu ciyar da 'ya'yanmu shi ma shugaban kungiyar malamai a jihar plateau gunshin yarlins ya ce malamai na cikin halin haula'i. Gaskiya malamai suna cikin halin haula'i because abubuwan su da dama wanda ba a basu ba. Shekara mu huru ba mu da annual increment an zo an ba mu wani takada na promotion na tun shekaru aru-aru wanda suka wuce ba ma ba implementing ba. Wato an ba mu kawai ganga ba rufi. To banda haka kuma ba a biyan albashi kan kari wanda ya sa ma wasu ba su iya biyan kudin makarantar 'ya'yansu. wasu ma ba za su kai jaman su asibiti lokacin da suka yi rashin lafiya ba akwai waɗanda ma ba su iya ba da abinci wanda za ci ko na kwaya guda rana daya ba to muna kira dai ga gwamnati da dube mu da ido rahama domin ilimi kwa ita ce ginshikin komai a duniya duk kasar da take wasa da ilimi to kasar na mabara ta ci gaba ba shugaban kungiyar ma'aikatan rediyo da talabijin a jihar plateau francis izan ya ce yanzu aka watanni biyar kenan gwamnati bata biya ma'aikata ba abin da yake damun ma ma'aikatan gidan rediyo da talabijin shine aikin su muhimmin aiki ne domin zaman lafiya da zaman eh, karan ilimi na jama'a su ne masu yi in a maganan za su yi ko kalman da za su faɗa sun faɗa wani abu zai kawo hargisi a gari so in dai shi wannan ma'aikatan gidan rediyon ko na talabishin da ba iya an bashi hakinsa ba ya zo kuma a cikin ruwa a cikin rana a kowane yanni yana zuwa wajen aiki yana wani dole ne ba zai iya ba da kwazo yadda ya kamata ba su ma iyaye ba a bar su a baya ba wajen bayyana halin da iyalansu ke ciki suna na sandra gogwim ai wallahi halin da muke ciki a plateau nan sai godiya ga ubangiji yarinya na tam biyu kenan ban biya eh, school fees ba duk abin da nake da shi da zan iya siyar da shi wallahi ga allah na siyar da shi na siyar da gona ne last time da da na yi ajiya na siyar na biya school fees shine na siyar na biya this time wanda bai da hali kuma yaya zai yi abinci sai ubangiji kawai ai wanda ya taimake ka shine ya taimake ka wanda bai iya taimake ka kuma ku kwaba garin masara ku sha kawai ku da yara ku kwanta Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin gwamnatin jihar Plateau ta ci domin kuwa na kira lambar shugaban ma'aikatan jihar Plateau Ezekiel Daliop amma wayarsa a kulle take. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. To shugaban ƙasar Najeriya mai barin gado Jonathan Goodluck ya ce duk masu canza sheka daga PDP zuwa APC za su ma rasa abincin da za su ci domin kuma mukamai ma ba za su samu na kirki ba a wa'ancan ko kuma wancan jam'iyyar da suke komawa. Wani tsohon ɗan majalisa a jihar Kaduna kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai Sa'idu Adamu ya amsa da cewa jiya shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ya yi maganar cewa kuɗin nan da kuke canza sheka sai kun rasa ma abincin da za ku ci saboda apc ba ma za a ba ku mukamai a cikin sauki ba na ce to bari mu ji ta bakin iri irin kuɗin me za ka ce akan wannan siyasa ta mu ta arewa ta sha bambam da nasu musamman ta yan south south wanda su kawai suna siyasa ne don kuɗi ko don mukami amma mafi yawancin dan arewa yana siyasa ne saboda aƙida saboda kuma mutuncin shi da kuma kare haƙƙinsa wannan magana da yake na ganin kamar gida da irin magana irin wanda aka yi ta a cikin gidan giya eh, eh. amma in ba magana irin ta gidan giya ba tun kafin ya siyasan nan an sa mutane suna da sana'a suna cin abinci siyasa ba mu ɗauke ta sana'a na dindindin da za a ce ba za ka yi cin abinci ba sai ka yi ta mm. kuma idan da da ba a siyasan nan ne muke ci saboda ina ganin wannan ba magana ba ne sannan na biyu mukaman nan ka san ba su da yawa kuma wa'anda suke nema suna da yawa tsari ne na Allah kuma Allah ke bada kuma kan ba wanda ya ga dama in banda Allah ke bada mukamin. makami ba za a ce wa Najeriya a ce an taɓa wani mutum shi Goodluck shi ne mataimakin shugaban kasa ya zo zama shugaban kasa domin a wancan lissafin ba wanda ma yake taba lissafi ko da wasa ba a taɓa kawo shi ma a ce shi zai zo ya zama mataimakin marigayi Umar Musa ya Yar'adua ba mm. amma da Allah ya yi tsari sai aka ji a bayelsa aka ɗauko shi a can minority ma shi minority ne zalunci ne yema mutane yawa mm. kuma duk wanda yake da hankali musamman da mai hankali ya kamata a ce tuntun ya fita PDP nan eh, shi sa yawancin mu tuntun tuntun muka fita muka ce mun ba su wuri su je su abe su a lokacin ma da mutane suke tsammanin cewa mu mun yi rashin hankali mun fita za a bada da mukami mu kuma inda ba za a bada mukami ba to ai aqida kenan an eh. bani kuɗi an bani mukami a jam'iyyar PDP na ce a na riga ni na zan na yi harama zan tafi inda nake ganin cewa zan taimaka domin talakawa su samu sassaucin rayuwa kai dan eh, majalisar eh, wakilai ta jihar Kaduna kai kuma hmm. kwamishina kusan tsawon shekara takwas yawa kuma dukan mun ga a jam'iyya ce ta PDP mai sauraro zai ce a to ko in kun yi kuɗi ne kuke kaucewa sai ku bar jam'iyyar ku koma inda kuke ganin cewa za ku nemo wani abin daban. A ba haka bane kasan duk wanda yake siyasa domin jama'a. Hmm. Ran da aka zo aka ce maka an watsar da jama'a nan to sai ya taimaki kan shi ya koma inda jama'a suke domin a cigar taimakon jama'a. A da jam'iyyar PDP farko farkon kafata kowa ya sani irin ayyukan da ta yi musamman dai ni inda nake a jihar Kaduna. Hmm. Mutum ko shi ne hasiri za a sada ya san cewa shekara takwas na farko farkon jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ta yi ayyuka ana kiran makarfi limamin raya karka da birane. To da ka san mafi yawanci mutane idan sun samu mulki sun ga kamar abin ba zai sance ba sai kuma a koma a manta da Allah a manta talakawa a koma kuma ana izgilanci ana girman kai. Hmm. To wannan izgilanci da girman kai da ji da kai shi yasa PDP mu irin muka cewa ba za mu ci gaba da kasance kasancewa tare su ba domin aƙidan da ake da shi na da na taimakon talakawa na taimakon jama'a na yin ayyuka yanzu ya kau ba a komi kawai sai sama da faɗi. Eh, to muku inda ba za a taimaki jama'a musamman kamar na da na fito karkara in dai ba zan iya zuwa in ce a yi kaza a yi kaza a yi ba mutane na san daraja na a wancan lokacin na sa an yi hanyoyi a ƙarar hukuma na tafi gwari na sa an jawo ta ƙarar hukuma tafi gwari na sa wasu an biya su kuɗin makaranta an yi kaza an yi kaza duk a wancan lokacin to yanzu mutanen da suke shugabanci irin su goodluck ne irin su muntari ne irin su na disamba ne su kansu kawai suka sani ba a ma damu da kowa ba balle ma ku 'yan siyasa ma ba damu da ku ba balle talaka da yake jira ya an ci yau an zo za mu shi hanya yau mm. za mu shi dama tambayar da zan ma zan ce mm. to ai kowa ya san ka da nama disamba ne har ya baka komishina ka yi shekara wurin takwas kana masa komishina na yada labarai mm. yaya alaka ku take tun daga shi ka koma can kuma kana ga magana nan da goodluck yana cewa sai ku rasa abin da za ku ci a can baka ganin tana da alaka da irin waɗannan abubuwa to ni yanzu shekara na nawa nake a zaune ba ni da mukami an taba jin wani ya toje na je kohon gidan shi na ce ba na abin da zan ci na ga irin magana ce da ke a cikin gidan giya amma duk wanda ke da hankali bai zo wani maganan ba shi fa Allah ne yake da abin da yake ba dan adam zai ci mm. wani wuri na cewa na hannu na rizukukun wa iyaku Allah ne shi ne yake ba da abinci ba wani ba mm. ba jama'iyya ba ba siyasa ba sannan biyu idan ka raba mukaman nan wai guda nawa ma ne mukamman nan Najeriya ma mutane sun fi miliyan 160 amma duk mukaman da ake magana ba gaba daya gaba daya su tun daga kansila har zuwa sama idan an kokari an kokari a ci mutane miliyan guda sun samu a Najeriya gaba daya to sauran me yake ni da su suka wannan ba magana ba ne. kuma yanzu kowa sani ma daga cewa an ce Buhari ya ci zabe kowa yana labarin irin abubuwan da ke kamar yanzu ana daddawa da sabuwa domin talaka samu sauki su daga yana ganin bai kamata a ce shi gullog ya fara wani magana ba mm. domin ko ya kokari ya gama lami lafiya a irin na tura a ce let me go a dan ruha mai a asiri zai zauna can kauyen otofai ya mm. zaman shi lami lafiya ba kuma ya koma yana cokano kugiyar da za ta makale mai garuwa. Manyan siyasa To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To yau za ku buga mana waya ne domin faɗar dukkanin ra'ayinku kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a. Lambar da za a buga sai a sa alamar tarawa wato plus sai a sa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To haka yake kamar yadda na ce ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka sannan kuma kowace ranar Juma'a mun saba karɓar waya mu ji ra'ayoyinku. Ah ga kira daga Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To malam na Kebbi mai sunanka? Nasiru Oban Shahada Gosulo birnin Kebbi. To Nasiru Oban Shahada me ce ce ko kuma menene ra'ayinka a wannan rana ta Juma'a? Ni kira na ga gwamnatin jihar Kebbi ya kamata yadda sauran jihohi ke yi suna kawo kwamiti na leƙa milki da zaɓaɓɓen gwamnati ya kamata shi ma isa idu ya kamata ya kawo kwamiti na mika da zaɓaɓɓen gwamnan namu wanda aka zaɓa ala hakika yanzu babu kwamiti wanda ya kawo ko guda to muna godiya da wannan ra'ayi naka nasiru uban shahada sai kuma mu tafi jihar adamawa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah salamu alaikum wa alaikum salam da muke magana Yawwa kana magana da Buba mai manja lura cikin karamar kuma Gui a jihar Adamawa nigeria To Buba mai manja menene ra'ayinka a wannan Juma'a babbar rana? Yawwa ni gaskiya ra'ayi na game da jan majalisunmu na jihar Adamawa irin gambar wanda suke yi irin irin faɗan da suke yi gaskiya ba haka bane yanzu abun da suke yin nan ba mu talakawan nan ba haka muka zaɓe su ba kuma ba haka muke jin daɗi abun da suke yi ba. Hmm. Kun da hankali su na kwana nawa ne yanzu ya rage ne amma ya tsige tunturi ya nada waye waye waye mu ba wannan ne damuwar mu ba damuwar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihar Adamawa Najeriya to amin amin muna godiya buba mai manja bari mu tafi Kaduna hello wake Kaduna to Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna ne to Ibrahim Alaramma barka da warhaka menene ra'ayinka yau ra'ayina shine dangane da wannan rana na ma'aikata lallai mu dai a najeriya za mu iya cewa rana ne ma da ya kamata a ce an na rashin ma'aikata da ake fama da shi a najeriya domin ma'aikatan a najeriya ai kalilan ne akan waɗanda ba su da aikin to fatan mu dai ga wannan sabon gwamnati mai shiryar mai niyyar ansan kare da mulki idan ta hau mulki to gaskiya ta lura akan ɗaukan ma'aikata a to muna godiya a malam alarama ibrahim alarama daga rigacikun a kaduna sai kuma mu tafi jihar katsina waye a jihar katsina hello to ina ga katsina layin ka yayi tutsu amma kar a manta kamar yadda aka eh? saba ana kiran mu ne a gaya mana ra'ayi hello assalamu alaikum na katsinan ne ko wani ne daga katsinan kuma <laughs> eh daga katsina to menene sunan malamin eh naziru idris to naziru To muna sauraron ra'ayinka a yau Juma'a. Yawa to ni ra'ayina akan maganar da Goodluck Jonathan ya yi cewa ba za su samu sun shiga ne ba za su samu mukami da kamar sauki ba. Mm. A ni shawarar da nake badawa kurin ya koma can kauyen su wato ke zauna ya ga yadda ake mulki na adalci. To muna godiya da wannan ra'ayi naka na Zero Idris daga Katsina. Bari mu sake zuwa Katsina da har ila yau. Assalamu alaikum. Hello. Waye a Katsina? hello to ina ga layin nasa shi kan mun rasa shi to dama lokacin kusan ce yayi sai kuma wani lokacin Allah ya kai mu za mu sake lalibar ku ko kuma mu amsa wayoyin ku yanzu kuma sai sharhin mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a daren 11 ga watan satumbar shekarar 2012 mambobin kungiyar 'yan ta'adda ta ansal a shari'a suka kai hari a kan wasu gine-gine biyu mallakar gwamnatin amurka da ke bengazi a kasar libya inda suka yi amfani da manyan makamai ciki hada rokoki burin maharan shine su cilla makaman cikin farfajiyar wani gida da amurka ke gudanar da wasu ayyuka na musamman inda suka hallaka amurkawa hudu ciki hada jakanan amurka a kasar ta libya sun kuma raunata wasu ma'aikatan amurka biyu da wasu 'yan kasar libya su uku da ke aiki a matsayin ma'aikatan kwantaragi kuma duka wuraren da aka yi hare-haren sun lalace an yi alkawarin ba da tukuici tare da kaddamar da farautar waɗanda ke da alhakin wannan hari a ranar 15 ga watan yuni dakarun amurka sun cafke wani kusa da ake zargi da hannu a harin wanda ake kira ahmed abu katalla wanda ya kasance babba ne a kungiyar ta ansar al-shari'a a benghazi an kuma tuhume shi da laifin kisa da wasu tuhume-tuhume har yanzu sauran waɗanda ke da hannu a wannan hari na nan ba kama su ba kuma ƙasar amurka za ta yi biya bakin ta daga cewa an yi adalci ita da ƙungiyar ansar al shari'a an ƙirƙiro ta ne bayan da aka kifar da gwamnatin muhammad gaddafi kuma tana da hannu a hare-hare da dama da ake kaiwa a yankin waɗanda suke mai da hankali akan fararen hula inda suke gudanar da kisan gilla ko kuma hari akan jami'an tsaro da 'yan siyasa da ke gabashin libya yanzu haka mambobin kungiyar na ci gaba da kasancewa barazana ga ababen da amurka ke da ra'ayi a kai a libya inda tun aka saka sunan kungiyar a jerin sunayen kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya yanzu haka shirin da ke bada tukuici na amurka ya ware dala miliyan goma ga duk wani wanda ya bayar da wani bayani da zai kai ga cafke ko kuma samun masu alhakin kai wannan hari a benghazi ƙasar amurka ta bada tabbacin cewa za ta binciki duk wani bayani da wani ya gabatar kuma ba za ta bayyana sunan wanda ya bada bayanin ba idan ta kama amurka a shirye take ta canza wanda ya bada bayanan wurin zama idan mutum yana da bayani ya tuntuɓi ofishin jakadancin amurka da ke kusa da yankin su sannan za a iya tuntuɓar mu a wannan adireshin yanar gizon wato www.rewardforjustice.net ko kuma a aika mana da saƙon imel a info at rewardsforjustice.net. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma sai mu je ga Mahmud Lalo don jin labarai amma wannan karin a takaice. To babban mai shigar da kara a birnin Baltimore da ke nan gabashin Amurka ta sanar da cewa za a tumi 'yan sanda shidan nan da ke da hannu a cafke Fred Gray tana mai cewa kwararre a fannin bincike ya ba da tabbacin cewa kashe bakar fatar aka yi a kurkukun 'yan sanda. kundi cewa masu gudanar da ayyukan ceto a nepal na ci gaba da binciken burbushin da bala'in girgizan kasa ya haddasa inda yanzu haka adadin mutanen da suka mutu ya kai wato 6,200 ana kuma sa ran adadin zai karu yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da zakulo garowaki a ƙarƙashin burbushin gidajen da suka rushe dalilin girgizan ƙasar da ta auku a ranar 25 ga watan afrilu rahotanni sun ce a hankali al'amura sun fara komawa yadda suke a da inda wasu masu shaguna suka buɗe sannan wasu magidanta suka fara komawa gidajensu kun cewa jami'an kiwon lafiya amurka wato na amurka za su rufe wata cibiya da aka buɗe a liberia a lokacin ana ganiyar fama da matsalar cutar ebola a ƙasar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen ayyana kasar a matsayin wacce ta shawo kan cutar to muna godiya mahmud ah, sai kuma mu ce sai wani lokaci sashen hausa na murya amurka na taya garba aliyu garba kwantagora da amaryarsa aisha tijjani na doron murna auren su da aka daura yau a juma'a a garin kankara ta jihar katsina allah ba da zama lafiya da zuri'a ta gari To a nan shirin dare duka-duka ya kammala sai in ce a madadin shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma Tafera Girma Tafera wanda ya bada umarni. injiniyan mu na yau shine Sulaiman Tarawali. Usman Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake fatan Allah ya sada mu da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.